بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرفع يجل من زمتو جميع هدايا من الهم كربيغا ويبرنا هل بركوتين نهر كسكرو إريكو قل فويتاني آه، إلمن الفاجر من تيكم براي كمبون ومرغيو jama'iya hidaya wa kuna kabara he ka ɗugo kugal na henno nagamana lafiya henno na hunde ko ala koko henno ŋaren se kai kabara he president na banna ɓuro il faut yoma bara he atonga na tonga na kuru to ñanzeyo bi bifo ir bara haika ka iri kuru ku gazwatul uhudu senni bangu ŋa i delle tarsi kaci gazwat badr aɗu kabala gazotul uhudu gano irgunu kusin nisa mai hoɗun na kajna to ka mai hokan arkai hali ma wasu so irgunu gazotul uhudu a wani sin ni bongo bifo irin mene fajika irkani a bongo kuna iri kai ka hunwudi a sinti ka sinti bor sinti kan jina ka wi hunwudi kuna ngono talha bun abi talha abdari ŋanon jina kawi hun wodi kuna andu kakwe bara warka bara hayka anawi ŋono zubair to bifo irina asinite deya hun wodi na borodi wiŋa abine bara hayka a cefiriyo olinci koraishiyo kan bara cefiriyo sa'edi ŋa ya bara hayka a ŋun ŋani drapo aga a to n ka wulo cɛrɛ kuna ka boori hongo barahɛ ka a tim nuŋude barahɛ ka a marugu kusa barahɛ ka a tunu nuŋu barahɛ ka a bii ka cire nindi dɔ hongo ŋwɛnɛ senne ka a senni ka tunun na n barahɛ ka na cifiriyo ŋwɛnɛ bɔru weiwi kan kurupɛpɛi bara nɔ fami guda fɔ ŋwɛ ya barahɛ ka n drapo kɔtu برسنتي إلنا تنوسي غنو نغاتي قوتي طلحة بن أبي طلحة الأبدري كان ناوي كبيني أندوكا كيكو غنو بني عبد الدار يوكونا نغو يا برهيكا درابو كتو كان ناوي نا أنيان زيزا غنو أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة غنو بوانا درابو زيزا kabar heka nga bongo ana bongo katite abongo kaidi kunani nga hamza hamza abdul abdulmutallib na hamza bara haika a nabiri za a kamme sira yucir sai ka nabiri no za a jese wara kamme jese di nga di kurpe ka nga angane kuna kamme honne to irpe koy biri an hay haika buruwo hamza a bara haika a agono shuhada uhudu kuna irpe koy biri ambara hay ka nam irsenniyo kuna zan hai ka bin tilu na chirse ngal fa na chirse churuji nguna janna kuna irka ma ni ma hen no ton ton se ngadi banna ka na nga wi pere ni na sheiba abu sheiba uthman bin abi talha nga bo wi ni nga anyanze kan ga ce ko ce abu sa'ad bin abi talha nga nga bo bar hai ka na dra ko ji sa kabar hai ka na bo ka nga sa'ad bin abi waqas abar hay ka ana goru na binbiri o unici ana fom na binbiri angwane jindi kollo do kame nga nga bongo bara heka nga bongo bisa ka nga beni ni nga abara heka eh edi eh, meta mao bor hinzante nga bongo ka kan kanga ce koci masafih bun bun talha bun abi talha nga nga bongo ka nga asum bin thabit nga nga bongo bar haikana nga bongo wi nga nga bongo kan nga buka beni nga nyanzi bongo ka kan ga ce ko ci kilabu bun talha bun abi talha kilabu bun abi bun talha bun abi talha nga nga bongo na drapo diza ce feriyo kunu na nga bar kana nga bongo wi zubairu bun awwa bar kana nga bongo biri takobi kazuman ganna to sani moreno eh angane ngane nyanzi ko ene kanga foce poci jalas bun talha nganga mo bara he kana dra za nga talha bun abdullah nganga mo bara he kana ka kabar he kana nga bo zumani nga dra po kam to nindi do hali dra po di mo ko kayu gannani to alfafo yicika anachi edi meta ma talha bun abdullah yana guru a bara no asubun sabit na yara burhe heka sira pe chino ya to kaci bori o krupe kan nan zumani ne wato hadra ko mo kai kayu wota mboni du krupe pe ko gono no fami guda talha bun abdullah bun usman bun abduddar amane ko yuno ka mbara heka ka ngoya bara he kan chefiri ngane drapo ko, to ngan nan krupe zumani kan nan zuman ka beni ne nan yan zai ke foko ne ga bon ka kan ga ta koci sharhabil sharhabil di kan ga bon ka na bara ali ibn abi talib abar haika na wi na sira kai fu ci awo hamza ya bar haika na ga bon zumani to kan ga ga bon bu ka beni na shariha bun qariza nan ga bon ka na qarza qarzaman nan ga bon bar haika na wi to inda nan wuya ka ka to nankulwi ka benan borfosi nga sharha binu dinga kodu ka hun ti more ka ka bar hay kana drapo diza de nga nanga bonwi nkurpe me ko kubi awi no ya fami guda fo nzeno nga bar hay kan nan kurpe wi kan nan kurpe wi nga drapo bar hay ka kam ci firiyo nga drapo na duwar ka ba drapo diza domi hon musenni hon musenni ci firiyo mo go ko gumbo o ceji assalamu bara hay kan goko gon gana kun beri takobi to nindi do nga ko fo kan ga ta ko ci sawaba sawaba o akai ko bara habashi no habashi borono ka akai ko gunu quraishi do ka bara tam to nga bara hay kana drapo diza kokoto to drapo di kana za kokoto dia de in ka akai bara hay kan gunu ce firiyu kuna ka bara hay kan taimako da ya ciro bara hay kan nan wino jeya aslamu ndika kai bara hai kan na kodi bon wi na dra kodi bara hai ka akan murai ganna an na duwar ka ba dra kodi za to dra kodi gon goro ganna nindi domin ke firyo go ko masanani gun ko gun gana ko gun biri ma man kame to hun ganni di ba mani to na aslamu yo nde bara hai kan de wo ko gara ko ci firyo di beri ta ko bi ba man kame to ci firyo bon mbara hai ka nde sei nga silamu du kabar hay kan safu hen no dan moray kadu ko ci imti to haika ka ngunu ko ci uhudu ga nyidino ya to kar ka bar haika ngunu ko eh hongudi ngunu amane bin bin bin kuna hongudi haika mo mo ya suka hongudi bar haika a cilin nadi irke tan fo bara nga ta koci abu dajana abu dajana wo adon agon na meroy fo ka cere di meroy di ka bara hay ka cire hon go ganni to handi hay ka cere di gam grupe aga wino abuta jano cere mene alama kar pe pe biri ata seno ya bara hay kan na cere mera no amma di meroy di bara hay ka hon ka cire to nindi do hon ga di cere so ci sino ya abuta jano don bara hay ka annabi sallallahu alaihi wasallam men ta ko bi ka ko ci ngana bar hay ka anno ase kana anno ase ngado ka bar hay ka boroji awulo ci firyoga cere war ka de kube na ar kurpe aka kantino deya ngono zubair bin awam agono ko chirise angone faji kuna kaci nga bar hay kan ngapi annabi sallallahu alaihi wasallam do ka kai ka ngare angone ta ko bi di amano ngase nga hongo kamar he kana no abada jara se al hal more kan nga ke ya nga nga cinga bongo wa to nga bine kuna ka a ah, nga bara safiya ko no an bi hawi ko no ya nga nga ye ka wuro quraishi ko na ifa ganna no anan nga ganga kaza ka no abada jara se to he ka kan nga bine na nga nga bara he ka nga na sini dite de anna diya ka saka de de shirka bara he kana wato takobiri ta kawurce firyoga nga ngane mero yidi bar hay kaciri ka hunti te matume to handi hene nango be ka buyono ya de ya irpe tandi abar hay ka ci firukur ka de kube na kurpe cede de ga wino nga na ci firyo mane safu yokuru bau har ka kai fakta mane buyi bunu safu ga more ka bar hay ka na takobiza ka kai to mai buru diga anabe ka wai buru akwai gadi barfo bara hay ka gun ko ce firiyo firiyoji suku suku ko gun masu waye ka kai wi ko kai adugun ko gun ce. Da nga na ta ko biza an ci hay ka na kai zuma ne ka ba guna nga ga baro borono to abi e, bi e, bidan cin ko wi boro jirmani amma a ba abada jana Ka ci kan nga guna nga ga baro borono nga nga bar hay ka nga na annabi sallallahu alaihi wasallam ngane takobi ka no ngase ngana jirman Allahu akbar Allahu akbar sahabi urin diyan mana imani zaka ngana yinin diyan mana dibi baka sene hala dibi ngana takobi ngan hambura suwe bota tabu Allahu akbar dirka pebiri ambara hay kanam jannati sahabi jirman ci o kurfe sefu kalu nan la kurpe marbu aljanna kuna to ni do kanga ba honne nganga garu wi borono de ya nganga an dibi ngana takobi di ngana jirman kan wi di bongo kan nara deya ase mbabe hindu bintu utuba ngano nindi doya deya zubairu bin awam ci nga diya saka daidai a bada janana a takobi za an bar haikana hindu bango ka nga ye kabar haikana zumani nan nga ci nga na kuna allahu wa rasuluhu a'lam irke na diya nga ya be haikana na bada jana ana takobi zumani kana bar haikana bango handi hene asadullahi ngono hamza bun abdul mutallib ngono gace ko ce asadullah hande hene ana hunganidi ana wiyo fatakatte hari ada taba ka takate hungani fokuna ana ceferiyo wino foin to ceferiyo hande hene de ndena haru aslamu bar kan na hungudi sinti na mame ka hungudi mai hal hungudi ka bar hay hungumoro sadi moraino hongumoru kabeni nga eh, di eh, wahshi ibn harb irke tandika abara na hamza widi nga agun ko fajir sen na bongome tira jirman kuna andu ka kai bara de iri guna ibn hisham ngane sen ni kuna iri kai ga di fajudi nzemne guno ni di olin ci agun ibn hisham tira kuna to nga na agun ko cika don bara nga bara. ko arwasi nze no ka ke ko gunu eh, jumeir bun mut'im ado nga ke bara tamno kan nga gunu ado deya nga aka ke bara gazwat badr hun hene na irpe tawo mbara he kan na ba chene wi nga cinga se ni ko arwasi nze wo dai hin ka hamza ka na ba chene wi wi abaran to abantam maci burci ni. to din in kurpe bine warka ba tan kurce boba macinga ciguru cinno sahidi bine washi anati aslama jina ana wala aslama tare kuna suka aslama tare he fobe ba banga maci buru cini nindi do nga gon ko ci nga bine bar bar kan, nga mani nga mani yaji furiyono nga cene no nga ma furu karate to kaci handi hene nga na hamza honne di dikuna zan ambaci be yoyo ya kuna warka beriyo ko bori ko honne bisa nkuru ngona bo honne to a ci jamaa da kuna kan nga kay hamza tikino ngogon ko honne domi a kayu gurzo tere man kayu nga hongo maniyo agono nga denji kabi agono wahshi a cinga bar haika hongan dukuna ngana bar haika ngogo ko borface di fasini hamza ngana hay kurpai din nga ko inga malabun na turi nga malabun na tonni da ma ko inga ka chufo nga malabun na goro nga malabun na tonni ade mo subar heka adinga hande hene nga bar heka nga de hamza tikino nga gun ko charma ku ga guna guna nun ka de gana kuru nga makana amma ko labun na turi kai ko labun na tonni da ade ma ko inga ka kuru nga labun na tonni no o nga malabun na turi an su duwa ka dinga har aka to bor ko koro ka bar hamza beri ka a abiri ka bere chifo nga nga bar haika nga na nga yaji di furu nga ke bar haika akam hamza ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to irin ke guna ka ka wahshi ana asarote aslamu ise honga ji kuna nga bar haika na hamza wi ce ana hamza wi no nga hamza jira ko kan nga ga nga bar haika nga fefin nara hade a kaati hay ka analisaya ka analisaya mo renga bara hay ka kam to a kam ka beni sa ka de de hunde hunu sa no ngad de yeti te kar ka bara hay ka nga ka kan nga hango di ka kan nga nga hango ka nga nga bara ka bara ka yi nga buru kuna to hon ka il faji ba ke no yanya zeyo de ke ke bi nan hunde na afiya ti ba suma sila ba ba ni na afiya ni ilin bara hay ka iri nafaji kokoy cherese to hay ka iri senni na baddidi hay ka norkoy tabarakallahu wa ta'ala naji amba ku yandu na noya nun ka delle harta to irdo noya na setam an ce ka bine nufi an senni noya wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك allahumma wa اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته